kada ku taɓa sakewa ya zan kuna bin footstep na, na, na, da ya ɗauke ƙafa kun ɗora taku da ya ɗauke ƙafa kun ɗora taku kada ku taɓa sakewa a cikin rayuwar ku zamo haka innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shi ɗan maƙiyi ne gare ku maƙi kuma wanda yake bayyananne a suratu fatir Allah maɗaukakin sarki ce inna shaitana lakum adu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 wallahi ɗan adam bai da maki kamar iblis ya riga ya ɗauki alƙawali na cewa sai ya batar da ya adam shi ya riga sai yadda aljanna take ya san daɗinta ya san yadda wutar Allah take ya sa azabar kai baka sani ba don haka ya ɗauki alƙawalin sai ya haramta maka wannan rahamar ta Allah kuma sai ya jefa ka a cikin azabar Allah don haka lokacin da aka ce mai ya fita cikin aljanna saboda annabi adam ko mun san kissar da take ai alƙawli yake dukan mu Allah ya ce fa bima agwaitani قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم yace ya Allah fa bima agwaitani ina rantsuwa da abin nan da ka halaka ni saboda shi la aqudanna lahum lalle zan zaune ma mutane zan taushe musu siratakal mustaqim tafarkinka wanda yake madaidaici zan zaune musu tafarkinka wanda yake madaidaici yace sun mala'atiyan nahum sun la'atiyan nahu. min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'il ولا تجد أكثرهم شاكرين sa'an ne ce sun mal'ati yannahun min bai na idihim zan zo musu ta gabansu in ƙawata musu duniya wa min khalfihim in zo musu kuma ta bayansu don haka ta kowane gefe shi dan zo ma dan adam yake ko wa an aimanihim zan zo musu ta damansu wa an shama'ilihim kuma zan zo musu ta hagunsu don haka ta kowane gefe at angle of 360 degree ta kowane gefe zo maka yake yi fala jido aksarahum shakirin ba za ka samu mafi yawansu suna masu gode maka ba don haka yi alkawali zai hana ma bayan Allah su gode ma Allah annabi ya ce inna shaitana ya jiri mai ibn adama majirar dami lalle shaidan yana zagayawa cikin jikin ɗan adam inda duk jini ke zagayawa yana nan cikin jikinka yana zazzagayawa yana ƙoƙarin ya sa ka ka saba ma Allah domin a yinin kiyama ka cancanci shiga wuta to wannan yasa Allah maɗaukakin sarki ya yawaita mana wone a cikin alkur'ani cewa fa shedan ɗin fa mu kiyaye shi mu kiyaye shi ba masoyinmu ba ne makiyinmu ne duk da ke da yawa daga cikin mutane za su riƙe shi matsayin masoyi za su bi kiran da yake musu su aji kiran Allah a suratul araf aya ta 27 Allah maɗaukakin sarki ke cewa ya bani adama la yaftinan na kuma shaitan ya bani adama la yaftinan لكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الله مدوكاكين سركيتي يا بني آدم يا كوديا النبي آدم لا yaftinannakum الشيطان shaytanu kada fa ku sake shedan ya fitine ku kada fa ku bada dama shedan ya fitine ku ya raba ku da addinin Allah kama a karaja abuwaikun. kamar yadda ya fitini iyayen nan naku biyu annabi adam da hawa ya saukar da su daga aljanna ko shi na kama kama a karaja min aljanna kamar yadda ya fitar da annabi adam da hawa daga cikin aljanna yanzu an huma ko Libasa huma. ya cire musu suturar da take jikinsu ta aljanna dama suna cikin aljanna da kayan aljanna na ƙawa liyuriyahuma hima domin ya guda musu al'aurorinsu wanda wanda yana daga cikin ayyukan shiɗan yana tsananin son bayanar da al'aura shi yasa ku dibi masu biya ga tafarkin shiɗan a yau yahudawa da nasara wa ya fi su ƙoƙarin tallar al'aura yau ko sabulun wanka za a talla za ka ga an ɗauki mace da wani ɓangare na jikinta ko sai an gwada tsiraicin mace za ka ga komai nasu tsiraici ne na mace kai waya ka buga in ba ka samu ba muryar mace za a samu ka mace za a samu ga matan na an fito da su tsirara ya kai can mu kuma ga matanmu mu nan suna kwaikwayo wanda ya shiga social media zai gani yarinya budurwa musulma ɗiyar musulmi ta sanya matsatsin tufafi ta kunna waka tana rawa ko kuma abin bai ishe ta ba ta saba ma Allah a'a sai ta fito ta yada ma duniya ta ce ga wata wadda Allah ya ɗibe ma albarka da har ki mutu ana sa wannan abin zunubi na isa zuwa gare ki sannan duk da yanzu ke yi ke wuce ke mance ma da ke yi wanda duk ya kunna ya kalla sai an kai miki zunubi wanda duk ya kunna ya kalla sai an kai maki zunubi sai ki diba view nawa an kai ma wannan bidiyon zunubi nawa za ki samu mutum nawa ya da wallodin nashi mutum nawa ya yarin ɗin shi tura ma wani shekara nawa za a yi ana sa wannan abin ga programs na suna irin su naked attraction mace ta tube tsirara namiji ya tube tsirara a samu namiji ɗaya mace shidda su tube tsirara ya zo yana bayani akan al'arorinsa da kyawun jikinsu ya cire guda ya ce ita ta fi su muni an fita kyau ya sake cire wata ya ce an fita kyau ya sake cirewa har sai ya kai ga wadda ta fi kyau wadda ta fi kyau to an ba shi dama sati biyu zai je ya karuwanci da ita kyauta kuma shi tsirara ita tsirara haka kuma ana ɗauka ana gwada ma duniya sannan ga bakin ruwa nan beach beach ka je ka ga abin da ke faruwa sannan ka je duk abin da kake tunani da wanda baka tunani ka shiga intanet wallahi sai hankalinka ya tashi pornography akwai bidiyo ya fi guda miliyan goma wanda an kai na pornography inda mace take tsirara namiji tsirara suna zina to abin tun yana ga turai har ya komo yana so larabawa suka ɗauka har yana so 'yan afirka suka ɗauka har yana so yanzu nan najeriya an ɗauka har yana so har nozan najeriya yanzu yi ake yi ga mata nan suna yi to shi da ma shaidan abinda yake so a bayyanar da al'aura kuma shine abinda yahudawa yau suka sa gaba shine bisa ga shafi na farko na da'awarsu cewa mata su fito su bayyanar da su mutane su koma kamar karnai mutane su koma kamar awaki lamarinsu ya lalace to da awa ta farko ta shedan kenan yana cikin abu na farko da ya so ya sa annabi adam maimakin ka je kai ta bauta ma Allah a duk lokacin da kake bauta ma Allah iblis takaici yake ji yana jin bakin ciki yana jin bacin rai hadisi na sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan aka yi kiran sallah ɗan adam ya zo ya kabbarta sallah aka yi ruku'i aka yi sujuda da ka aza goshinka ga ƙasa kai sujuda sai shaidan ya dafe kai ne ya fashe da kuka na ya kai cuna ya kai cuna ya bakin ciki na umira a ibnu adama bis sujudi an hori ɗan adam da yin sujuda fasa jada Ya shi ya yi sujuda wala janna aljanna ta tabbata gare shi ya ce wa umirtu su sujudi ni ko an hore ni an ce in yi sujuda falam asjud ni su sujudar faliyan naru yanzu wuta ce ta tabbata gare ni ya kai cuna ni iblis ya bakin ciki na to ashe in ka san abin da kake sai ka yawaita sujuda ko sai ka yawaita sujuda domin ka yawaita sa iblis kuka maimakon gobe kiyama iblis ya sa ka kuka annabi ya ce ka yi kuka tun kana na hawaye hawaye su ƙari har mutum ya komo yana kuka jini na fitowa yana kukan jini ko bai magance mishi komai bai hana Allah ya mishi azaba saboda sai da aka yi wani nashi a cikin alkur'ani don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ya rakun huwa wa ƙabiluhu shi iblis yana ganin ku shi da ƙabila ta shi da jama'a ta amma min haisu la tarawnahum ta inda ku ba ku gani ne yana a position wanda ku ba ku gani ne amma shi yana ganin ku inna ja'alna shayatina awliya'a lillazina la yu'minun Allah ya ce mun sanya shaidanu su kasance su ne majibinta al'amura ga waɗanda ba su yi imani ba shi mai imani Allah shi ne waliyi ne shi ne majibincin al'amari ne amma waɗanda ba su yi imani ba iblis shi ne majibincin al'amarinsu don haka wallahi 'yan uwa musulmi mu kiyaye 'yan uwa musulmi mu kiyaye